بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu lissafin nasara ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku idan ba ku manta ba muna cikin suratun nan yanzu nan shugaban kwamitin marayu na jihar adamawa kuma sakatare na kungiya alhaji usman yake sanar da mu cewa bayan allah dai suna nan suna ta tallafawa wannan kwamiti na marayu wato akwai wani ɗan'uwa alhaji usman nura wannan alhaji usman nura ya ba da gudunmuwa ta atamfa turmi talatin domin a ba malayu fi sabilillah to ga wani abu da ya bani sha'awa wanda muna kira ga saura a koyi yola north local government eh? ƙarƙashin honorable chairman ina ba ta gane wannan shugaban kalamar hukuma ya ce ba zai yi ana taimakawa marayu su a basu a baya ba saboda haka karamar hukuma ta ba da gudunmuwa na kuɗi cash naira dubu ɗari biyu wa kwamitin marayu bayan wannan sun ba da gudunmuwa ta makaroni suka ce marayun da mafi yawan yara ne suna bukatar wani abu mai dan laushi-laushi haka saboda haka sun ba da gudunmuwa ta makaroni katon hamsin wa kwamitin marayu to daga nan sai shi madugu jagoran tafiya honorable chairman na local government ya ce wancan gudunmuwa ce ta local government shi bita kashin kansa ya ba da tallafi wa kwamitin marayu na kudi naira dubu hamsin muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara musu albarka wannan ya nuna sauran ciyamomi na local government wato wannan challenge ne a wajensu ga abin da ƙaramar hukuma ta yola north local government ta yi muna addu'a su ma sauran ciyamomi Allah ya ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da ba da gudunmuwa don tallafa wa marayu ko mun ki ko mun so akwai ran da ƴaƴanmu za mu zama marayu za su zama marayu honorable chairman akwai ran da yara za su zama marayu to kai kokari ka ga karamar hukumar ka ta tallafa wa marayu ran da kai naka ƴaƴan suka zama marayu sai Allah madaukin sarki ya tallafa musu Allah ta'ala ya sa mu dace kuma wayanda suke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi ana ramma ban sani ba ko ka tuna inda muka kwana فتوكل على الله إنك على الحق المبين من جوانا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين الله مدعوكين سركي يسوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم Inna salatu tusmi'ul mauta lalle kai annabi Muhammad da yadda kai magana da ƙarfi gawa ba za ka iya jiyar da ita ba ko da zai iya jiyar da gawa yanzu aka aje gawa a gabanka mutum ya mutu sai kai ta kwala masa kira eh mudi Allah ya masa cikawa sai ka tsaya kana mudi mudi ba ka ji na ne mudi zai an sa ya ji mai ka fada fi ji abinda ka fada ba kenan kafiri wanda bai imani da Allah ba daidai yake da gawa sai kai ta kwala kira ba zai ji ba shi ne ka latus tusmi'ul ulmauta wa latus tusmi'us summa du'a kurma wanda kunnensa ya toshe dib in ka kwala masa kira zai ji a idan ka zungure shi haka sai ya waiwayo amma dan ka ci gaba da kwalawa kurma kira kai ta kwalawa kai ta kwalawa zai ji ba zai ji ba shine innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin yayin da suka juya baya suka ƙi imani malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa gawa in an mata magana ba ta ce gawa wanda ya mutu in an mashi magana bai mai bai ji saboda haka dan kaje gaban kabarin wali kana roƙon kabarin ya maka wani abu eh wali a bani lafiya wali na shiga damuwa wali a agaza wali sai ka sa hannu you are just wasting your time kana bata lokacinka ne in ka shekara kana kira bai san kana yi ba wanda bai ma san kana yi ba akwai da zai yi ansa maka bai yi ansa maka saboda haka duk wanda ya mutu ba a kiran shi domin neman agaji duk wanda ya riga ya mutu ba a neman taimako ko neman agaji a wurinsa ba a kiran sunansa in an shiga musiba babu dama kai tuntube za ka faɗi ka ce shehu ba a yin wannan sai dai ka kirawa sai dai ka kira Allah in ka kira shehu bai ji ba bai ma sani ba kuma bai hana ka fadi na taba gaya muku wani yaro da ya tuntube a sakwato sai ya ce shehu kuma sai ya fadi a ta tsohuwa tana kusa ta ce allah sarki yaro ka rinka hadawa da bello ka ce shehu da bello yadda kun ga ita wannan mata fi shi ya shirka ko ba ta fi shi ya shirka ba ita ta fi shi kwarewa harkar shirka malamai suka ce wanda ya mutu yana jin magana ne kawai a wuraren da hadisi ya tabbatar wuraren da aka samu sunna ta tabbatar da cewa wanda ya mutu yana jin magana to nan ne ake tabbatarwa in ba yannan wuraren ba ba zai ji ba ba wai wayannan hadisan sun mai da abin ya zama am ne duk inda wanda ya mutu yake amar magana zai ji ba a iya abinda hadisan suka faɗa nan za a takaita misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka binne gawa yayin da wayanda suka binne ta suka juya za su tafi za a dawo wa gawar da rayuwa rayuwa irin ta barza wacce za ta yi saboda haka mamacin yana jin karan takalman wayanda suka binne shi yayin da suke komawa wannan hadisi ne nawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan labarin da annabi ya bayar wajibi ne a tabbatar da shi Shi ne gawa tana jin me tana jin karar takalman waɗanda suka binne ta sai dai ba za ka yi amfani da hadisin ka ce duk maganar da aka yi gawa tana ji hadisin ba abin da yake faɗa ba kenan kamar abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin badar yakin badar bayan waɗanda allah ya karɓi rayuwarsu suka samu shahada an tattara su an yi janazar su an binne su sauran gawawakin manya-manyan arna su abu jahil su Otubatu ibn rabi'a su shaiba ibn rabi'a su walid ibn utba da sauran gingima gingiman arza da aka kashe a yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka tattara gawocinsu gaba daya aka ɗura a cikin wata rijiya bayan an zuba gawakin a cikin rijiyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya leka yana kiransu da sunayensu yana ya kai abu jahil ya kai Utubatu ibn rabi'a ya kai sheba ibn rabi'a ya kai walid ibn utba ya kai umayya ibn khalaf inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransu da sunayensu ya wane dan wane ya wane dan wane mu mun samu alƙawarin da Allah ya mana gashi ya zama gaskiya Allah ya mun alƙawari zai ban nasara akan ku ga na samu nasara to kuma akwai alƙawarin da Allah ya muku shine za ku tafi jahannama bayan an kashe ku a fagen daga kuma alƙawarin da Allah ya ya muku kuma kun same shi gaskiya kamar yadda ni gashi wanda ya mun nima na samu gaskiya sai sahabbai suka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah innaka tukallimu ajsadallahi arwahalaha ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana magana ne fa da gangunan jiki wayanda ba su da rai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rai da wato yake hannunsa ma antum bi asma lima aqulu minhum ku da kuke da rai ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba duk abin da nake faɗan nan Allah ya ji yadda su suna jin abin da nake faɗa na ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa ga waki annabi ya musu magana sun ji maganar annabi ko ba su ji maganar annabi ba sun ji maganar annabi to anan sai mu gaskata wannan mu tabbatar da shi sai dai wayannan ayoyin da Allah ramma ya karanta mana innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us thumma du'a wato suna nuna cewa gawa ba ta jin magana sai dai iya inda annabi ya ce za ta ji to wannan Allah zai jiyar da ita an gane yadda ake hada wannan hadisi da wayannan ayoyi saboda su tafi tare Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa ma an ta bi hadil umi an bolalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun Allah ya ce wa ma an ta bi hadil an bolalatihim ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka zama mai shiryar da makaho a cikin matansu ba makaho wanda bai gani idan yana tafiya me yake faruwa zai sake hanya ko in ba sa bai fada cikin rami to Allah madaukin sarki yace wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim abinda ake nufi duk wanda yake imani da Allah yake imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk girman idanunsa wannan makaho ne domin makanta dama ba makanta ido ce take da hatsari ba wace makanta ce take da hatsari makantar zuciya shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa fa inna la ta'mal absar inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wato ba makantar idanu ce mugunyar makanta ba menene mugunyar makanta zuciya da take cikin za a ce ta makance shi yasa wani malami yake cewa zuciya in ta makance yace ganin ido bai yi fa'ida ba shine wa ma anta hadil ummi an dalalatihim sai Allah madaukin sarki yace in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun ba kowa zaka iya jiyarwa ka isar da sakon ka isa gare shi ba sai wanda ya imani da ayoyin mu ji Allah madaukin sarki sannan ya zama cikin masu miƙa wuya ga Allah madaukin sarki waɗannan waɗanda su waɗannan sune waɗanda suke ji Allahumma ja'alna minal mu'minina al-muslimin sai Allah madaukin sarki yace mai gaba Allah rabba wa idha waqa'a al-qawl alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum Tuƙalli muhumman nan na tsakanin biya ya tuna na yin ƙinu. Allah ya ce wa izawa ƙarar ƙaulu alaihim idan auku a idan maganar Allah ta tabbata a kansu su wadannan kafurai, sai Allah ya ce akara juna da humda zamu fidda musu wata dabba in Allah madaukin sarki. min al-ardi daga ƙasa muhu, wannan dabba za ta rinka yi musu magana mai za ta rinka cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane sun kasance ba sa sakankancewa wato da ayoyinmu nan gurin Allah ya bada tabbaci malamai suka ce alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama tashin alkiyama yana da alamomi da yawa akwai alamomi kanana akwai alamomi manya kananan alamomin suna da yawa sun kai wajen sama da alamomi tamanin da wani abu kuma wayannan alamomi kashi casa'in da biyar cikin ɗari nasu sun tabbata sun riga sun auku kashi nawa casa'in da biyar cikin ɗari na alamomin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata za su faru kamin tashin alkiyama sun riga sun faru da wuce kashi biyar cikin ɗari suka saura a cikin wayannan alamomi masu yawa ba to akwai kuma manya-manyan alamomi waɗanda su ne manya-manyan alamomi na tashin alkiyama su manya-manyan alamomi na tashin alkiyama su suna da matsala kun san matsalar su su a jere za su rinka zuwa da an ce guda ɗaya ya faru to an gama in ɗaya ya faru da safe to ba mamaki ɗaya zai biyo baya da yamma in ɗaya ya faru yau ba mamaki ɗaya zai biyo baya gobe su a jere a jere za su rinka tafiya da an ce ga ɗaya cikin su ya bayyana to shi kenan ina fata an gane wannan wayannan su ne me su ne manya-manyan alamomi na tashin alkiyama to khuruju dabba fitar ita wannan dabba da qur'ani mai girma ya ambata tana daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama waɗanda da an ce sun riga sun auku to an riga an gama kowa ya makara sauran za su rinka biyowa ne a baya da baya wato a cikin gaugawa za su rinka zuwa ya tabbata hadisi wanda Imam muslim ya ruwaito hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabar fi imaniha khaira tulu'u shamsi min maghribiha wadajjal wadabatul ard manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace abubuwa guda uku idan suka bayyana to daga wannan lokaci duk rai da tace za ta yi imani wacce da ba ta imani ba kamin wannan ranar to imanin ba zai amfane ta ba in kai kafiri ne daga wannan rana ka rike kalmar shahadar ka Allah bai so in kai mazinaci ne ka ki ka tuba daga wannan rana ko ka tuba ka makara in kai dan luwadi ne daga wannan rana ko ka tuba ka makara la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu rai bai amfanar mai imani wacce bata yi imani ba kafin wannan rana aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma ta tsururci alkhairi a cikin imaninta da wayannan abubuwa guda uku sun bayyana an kulle kofar tuba ko ka tuba Allah ba zai karba ba an kulle kofar kalmar shahada ko kai ba za a karba ba daga nan ka riga ka makara kamar dan siyasa ne an riga an gama zabe baka yi dukantin ka dawo sa ba sai da aka yi zabe ya zabe ana sanar da ya ci zabe ana murna zabe sai kace to tunda har ka kiran kai dade ni ma na dawo zai saurare ka ba zai saurare ka ba to wannan ma da dan sauki sauki shi wancan ya fi hatsari Allah ka gafarta mana wasu abubuwa ne guda uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dulu ushamti min maghribiha kullowar rana daga inda za ta fadi akwai ran da za mu tashi da safe muna jiran rana ta hudo ta gabas sai mu ga rana ta hudo ta yamma in ma ban da rai abin zai faru in ma baka da rai abin zai faru in ma kana da rai abin zai faru daga sanda aka ce rana ta fito ta yamma ta bullo inda da ta nan take faduwa to kofar tuba an kulle ta daga wannan ranar kamar yadda hadisin ziru ibn hubaishin ya kara tabbatarwa daga lokacin da akwai wata kofa da Allah ya barta domin karɓar tubar bayi ba za a kulle ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai in rana ta fito ta ina ta fito ta inda take faduwa abu na biyu sai manzo Allah ya ce wa dajjal da dujal wane ne dujal wata halitta ce ta ubangiji da za ta zo ta fitina al'umma dab da ranar tashin alkiyama kuma dujal gaskiya ne hadisai ingantattu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da maganar dujal cewa dujal gaskiya ne zai kuma bayyana kamin yaushe kamin ranar tashin alkiyama manzon Allah ya kira shi da sharru ga'ibin yuntazar mafi sharrin wanda yake boye wanda ake jiran bayyanarsa shine wa shine dujal Allah ka kare mu daga sharrin dujal dujal kuma ya bayyana zai zagaye duniya yana fitinarta kuma sai ya zo garin jimeta dujal sai ya zo nan garin ba wani gari a duniya da dujal ba zai je ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa makkata wal madina sai makka da madina nan ma zai je amma zai samu Allah ya zagaye garin da mala'iku da takuba suna gadi bai sai shiga ba sai koma can bayan garin madina daidai wasu duwatsu a nan zai yi wata irin kara da kururuwa ya ce duk munafikin da ke cikin garin makka ya fito duk munafikin da ke cikin garin makka zai fito ya samu dujal a can bayan gari su ranka ya su kama hanya da makka da madina su ne garuruwan da dujal ba zai shiga ba so duk munafikin da ke cikin garin makka idan dujal ya zo bayan garin yi wannan kira duka za su yi mai za su fito domin su bi dujal a ranka ya amma Allah ba zai ba shi ikon shiga garin makka ba haka garin madina ma dujal ikon shiga ba amma zai rinka zagaye duniyar nan da gaugawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyin arsalahu Allah illa hazzara ummatahu dajjal ba wani annabi da Allah ya taba turowa face wannan annabi sai da ya tsoratar da jama'a sakan dujal annabi ya ce da yake ni nafi kowa sanin hatsarin dujal kuma nafi kowa sanin dujal da kyau yace ba a taba samun annabin da ya cikakken bayani wa al'umma sakan dujal kamar yadda ne wa al'umma ta bayani ba akwai randa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana wa'azi kan dujal annabi ya ɗaga muryarsa yana bayani can sai aka ji yayi kasa kasa da muryarsa yana magana a hankali a hankali Sahabai suka ce sai da muka tsorita muka ɗauka ma jujal ɗin ya bayyana ne yana cikin dabinan bayan masallacin annabi shi yasa annabi ya kasa kasa da muryar shi kenan wa'annan hadisai sun tabbatar da bayyana dujal kuma in yazo zai fitini jama'a zai iya samun kai ce kai imani shi Allah ne ka ce ba za ka yi imani da shi ba ya ce ina tado maka babanka da mahaifinka da suka mutu mahaifiyarka da mahaifinka suka tabbata maka ni Allah ne zaka imani da ni in ka ce eh sai ya suranta maka shedanu guda biyu sai ka ga mahaifinka ga mahaifiyarka sun taso su ce ya kai wani mu wannan shine Allah ka yi imani da shi idan kana son aljanna in ba haka ba za ka tafi wuta mu ma imanin da muka da shi shi ya cece mu sai wannan mutum sai ya imani da dujal daga nan kuma shi kenan ya haraka a wannan lokaci haka zai rinka bi yana halakar da al'umma kowa da irin fitinar da zai zo mata da shi manzo Allah ya ce akwai mai karfin imanin da zai gagari dujal dujal ya buga ya buga da shi yace ce na san ka kai ne annabi ya mana magana akan ka kai ne dujal dama annabi ya faɗa mana cewa dujal fa ido ɗaya yake da shi ubangijin kuma ido ɗaya yake da shi ba sannan akwai rubuci a jikin goshinsa kafir manzo Allah ya ce da wanda ya iya rubutu da wanda bai iya ba za su karanta wannan rubutu amma wannan ba zai hana kuma dujal ya fitini jama'a su yi imani da shi ba wannan mutum ya ce ba zai imani da dujjal ba dujal ya ce in baka imani da ni ba zan kashe kai ce sai dai ka kashe ni dujjal sai sa sare kan wannan mutumi a raba shi biyu rabi ɗaya nan gefe rabi ɗaya nan gefe dujal ya tafiya tsakanin wannan ɓarin na nan wannan ɓarin na nan ga jama'a ana kallo sai ce bari ku ga taurin kai wajen wannan bawan nawa yanzu zan sake rayar da shi ya ƙara kashi za ku gani idan ya rayu kuma zai ƙara cewa bai yadda ne Allah ba ne. sai dujar kuma sai ya sake rayar da mutum a bisa abin da jama'a ke gani sai ya tashi a gabansu. sai ce ka imani ni ne Allah sai ce ban imani ba kai ne dujar da annabi ya gaya mana sai ce kun ga abin da na faɗa muku ya tabbata mutane sai su ƙara yin imani da dujar haka zai ta halakar da jama'a cikin ƙasa to daga sanda dujar ya bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na uku shine kuruju dabba shine bayyanar wata dabba sai dai qur'ani bai faɗi ya dabba take ba kuma bai faɗi daga ina ne za ta fito ba wannan yasa malamai suke ta wasa kwakwalwa zaka ga ganganu da yawa in kana karanta littafin tafsiri amma mafi yawan wayannan maganganu ba maganganu ne da za a iya dogara da su da dama daga cikin su daga cikin maganganu da suke da ƙarfi-ƙarfi wato shine hadisin huzaifa cewa ita wannan dabba ɗin wato fasilu na ƙasa saleh ita wannan wato taguwa ta annabi saleh wacce ta bayyana a bisa mu'ujiza ina jin mun da ita sanda muke karatun shu'ara to wannan taguwa kamin su kashe ta ta haihu to bayan sun kashe ta sun yi kokari su kashe ɗan, ba su samu daman kashe shi ba ya fita da gudu sai dutse ya bude sai ya shiga ciki sai dutsen ya rufe to wannan a cikin manganun malaman wato da zaka ta samu wannan ita ce mai dama dama me yasa wannan take da karfi karfi a ciki saboda hadisin Huzaifa da aka samu wanda ya faɗi kalma da take nuna alamun tabbatar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin wato Huzaifa yake cewa ita wannan dabba za ta bayyana bayyana uku za ta yi bayyana ta farko za ta bayyana a ƙauye mutanen ƙauyukan maka za su samu labarinta amma labarin bai shigo cikin garin maka ba sai da sake komawa ta buya daga nan sai da sake bayyana ta biyu mutanen ƙauyuka labarin zai yadu a cikinsu kuma labarin zai shigo cikin garin makka daga nan sai da sake komawa ta fakuta ta buya sannan sai ta bayyana ta uku Randa za ta bayyana bayyana ta uku mutane suna ɗakin kaba wato ana ibada kawai sai a ga wannan dabba wato tsakanin rukun lemani da makama ibrahim tana karkada ƙura a kanta to nan ne jama'a za su fasata wato tsorita su fara gudu sauran masu imani za su ci gaba da tsayawa ita wannan dabba za ta rinka yi wa masu imani alama idan ta zo kusa da masu imani alamar da za ta yi musu Shi ne za a ga fuskarsu tana haske tana fari kuma za a rubuta a jikin goshinsu mumin wannan mai imani ne da wani rubutu mai haske idan kafirai ne kuma fuskar za a mata rubutu da wani rubutu bakikirin da wata bakatta wada a rubuta cewa wannan kafiri ne to daga nan duniya an kasu kashi biyu mumini da wa da kafiri kafirin nan baran da zai tuba Allah ya karba kafiri zai mutu ya tafi jahannama muminin nan ya riga ya tsallake ya sha da imani zai mutu ya tafi na ya tafi aljanna sai an kai matsayin da yan an zo ciniki sai mumini ya ce kai kafiri nawa wannan turmin a tamfan ya ce mumini naira kaza ya ce haba kafiri ka rage mana ya ce haba mumini ka daure ka saya ba mu fata Allah ya nuna mana wannan lokaci amma in Allah ya sa muna da rai Allah ka sa muna cikin muminan ba ma cikin kafaran amma duk mai imani kada ya addu'a Allah ya kai shi zuwa wannan lokaci to sai maluma suka ce wa iza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum dabba za ta rinka yin magana da su kamar yadda mutum yake magana haka za ta rinka magana da mutane to malamai suka ce wa qala qawlu alaihim dinnan wato kalmar Allah ta tabbata a kansu menene kalmar Allah ta tabbata a kansu maluma sun yi maganganu a ciki akwai guda biyu masu ƙarfi magana ta farko wa qala qawlu alaihim dinnan shine abinda Allah madaukin sarki yake ainihin wato tabbatarwa a inda ya ce, shi ina la'ata ina kullu nafsin hudaha walau ina la'ata ina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah yace walau shi ina da mun ga dama ta na kulle nafsin hudaha da kowace rai mun ba ta shiryarta da ba ka shirya a duniya kowa mumini ne mai imani sai Allah ya ce walakin haƙar qawlu minni sai dai akwai wata magana da ta tabbata daga waje na inji Allah madaukakin sarki wata magana ce wannan amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ce sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya Allah ka sa ma cikin masu shiga wutar jahannama to wannan magana ta Allah sai ya cika wutar jahannama to wa iza wa qala qawlu alaihim yayin da wannan magana ta tabbata akan kafirai lokacin da za a tabbatar da su suna cikin wanda za su shiga wutar jahannama to a lokacin ne za a da wannan dabba magana ta biyu shine maganar abul aliya hafsat bintu sirin kanwar wato shehu malamin ibnu sirin ce tana cikin mata da aka samu ƙanana da Allah ya ba su ilimin addini musamman ilimin alkur'ani mai girma don hafsar bintu sirin hatta karatun ibnu sirin in an zo matsala kan qur'ani yayi da tafi karfin shi an amar fatawa kan abin da ya shafi qira'at sai ce ku je ku tambayi hafsar ya take karanta karantawa saboda shi ma ya sallama mata a wajen karatun alqur'ani mai girma to hafsat bintu sirin take cewa na tambayi abul aliya menene ake nufi da wa iza wa qala qawlu alaihim sai ce a ai kaman irin abin da Allah ya faɗa akan annabi nuhu ne da yace masa innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is fala tabta'is bima kanu ya'malun Allah yace wa annabi nuhu daga yanzu babu wanda zai kara yin imani a cikin mutanenka illa man qad aman sai dai wanda dama ya riga ya imani sai ya ce mata to shine abin da zai faru a lokacin daga wannan lokaci Allah ya riga ya zartar ba mai ƙara yin imani in banda wanda ya riga imani a baya ina fata an gane wannan ba wanda zai ƙara imani to ne wa iza wa ƙara qawlu alaihim to tunda ba mai ƙara imani sai ai wa kowa rijista a gane dan wuta a gane dan aljanna kuma haka za a ci gaba da tafiya zuwa ranar tashin alkiyama amma da wannan ya faru sauran alamomin kiyaman za su biyo a baya da gaugawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kiyama ba za ta tsaya ba kuma sai akan mafi sharin al'umma Allah ka sa ba ma ciki sai Allah ya ce mai a gaba alaramma wa yau mana shuru min kulli ummatin faujan min man yi kazzibu bi ayati na Allah ya ce ka ambata musu ya kai a nabi Muhammad sallallahu Alaihi yau mana shuru min kulli ummatin ranar da zamu tattaro daga kowace al'umma in ji Allah madaukin sarki zamu tayar daga kowace al'umma in ji Allah madaukin sarki faujan zamu tada wata irin jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wato ranar tashin alkiyama kenan Allah ya ce fahum yuzaun zaka ga ana tattare su wato tunda group group za a tada su za a rinka tattarewa sai wannan group din sun gama tattara a sa mala'iku su kora su sannan group na baya su sake ainihin wato tasowa su ma a tattara su a ci gaba da kora su Allah ya ce haka za mu rinka tayarwa jama'a jama'a daga cikin kowace al'umma wayanda suka karyata da ayoyinmu Allah karka sa muna cikin wannan jama'a Allah ka sa muna cikin tawagar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama hatta idza ja'u qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhiqu biha ilma wa lam tuhiqu biha ilman am madha kuntum ta'malun ga su dan kungiya kungiya group group ana gargado su ana koro su zuwa wajen Allah madaukin sarki sai su sun iso filin hisabi shine hatta iza ja'u har sai lokacin da za su iso filin hisabi an tsaye da su gaban Allah madaukakin sarki inda za a musu hisabi a daidai wannan lokaci a lokacin ne Allah zai musu wata magana da za ta firgita su kowa a cikin su zai tsorita ya razana ya firgita ba maganar tuba ba maganar Allah kai hakuri an riga a wuce wannan a wannan lokaci sai Allah ya ce da su akazzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata da ayoyi na inji Allah madaukin sarki walam tuhitu biha ilma alhali ba ku cewaye ayoyin da ilimi ba an faɗa muku ku mun biyayya ku bauta mu kar ku hada kowa da ni a wajen bauta amma kuka ki kuka karyata ayoyi na kuka taka dokoki na kuka yi abinda kuka ga dama an ce muku kiyama za ta tsaya kun dauka kiyama da wasa ne an ce akwai ran da za a tsaye da ku a gabana in yi magana da ku ba ku yadda ba to yau ga ku an tattaro ku an zo da ku gabana a kazzabtum bi ayati wa lam tuhidu biha ilma sai Allah ce amma za kun tumta Amalu. ko kuma me kuka kasance kuna aikatawa a ku ta duniya me kuka yi kowa ya bayanin aikinsa da kansa a wannan lokaci Allah ka sa muna cikin masu bada ansa mai kyau me Allah ya ce da su a wannan lokaci Allah rama waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yanṭiqun Allah ya ce fa waqa alqawlu alaihim bima zalamu sai magana Allah ta tabbata akan su ta tafiya wutar jahannama bima zalamu saboda zalunci da suka yi saboda shirka da suka yi inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce fahum la yanṭiqun gaba ɗayan su ba mai iya magana a daidai wannan lokaci shi yasa Allah madaukin sarkin kiyama ta tsaya baki ya cika surutu zai tsaya yana zakin baki ya zai ya kare kansa shi yasa baki da ka fara magana ce keep quiet sai a rufe bakin dan adam bakin dan adam ba zai yi magana ba a daidai wannan lokaci shine ma'anan hadha yawmu la yantiqun hadha yawmu la yantiqun wala yu'zanu wala yu'zanu lahum faya'tabirun al-yawma nakhtimu ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ويوم يهشر أعداء الله إلى النار فهم يزون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله يتك إياما إنت أطيع هذا يوم لا ينتقون رانا ce da mutane ba sa magana a wannan lokaci fajirai waɗanda suka saba wa Allah madaukin sarki a wannan rana ba magana haza yawmu la yantiqun Allah yace wala yu'zanu lahu ba za a ba su izini ba ma ba za a ba su dama ba ma fa ya ataziruna balle su kawo hanzari su kawo uzuri Allah bai karba hanzari bai karba uzuri a wannan rana inji Allah aya ta suratu yasin yace al-yawma naktimu ala afwahihim a wannan rana ta tashin alkiyama Allah yace ranar zamu rufe baku bakunan mutane zaka ga mutum an toshe baki baki ba zai yi magana ba a wannan rana to me zai yi magana Allah ya ce kallimu na aidihim hannayensu su za su yi magana da mu in ji Allah maɗaukakin sarki Wata tashhadu arjuluhum kafafunsu da zan suke tafiya da su a duniya a wannan rana kafa ce za ta buɗi baki ta magana ta ba da shaida gaban Allah madaukakin sarki bima kanu yaktubun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya baki baya magana hannaye da kafafu su suke magana a gaban Allah a waccan ayar Allah ya ce wa yau mai husharu suratu fusilat wa yau mai husharu a da'ullahi ranar da za a tattaro abokan gaban Allah Allah da kansa ya ce kai abokin gabansa ce wannan alama ce ta kashi ga uku fahum yuzaun ila nar an tattaro su zuwa wuta fahum yuzaun ana kakkare su ana kakkange su ana daddakatar da su domin na baya su riski na gaba yadda za a hada gurub din domin za a tafi jihar nama gurub gurub za a rinka tafiya Gurub din mushrikai a gargada su Gurub din kafirai a gargada su Gurub din yan luwadi da basu tuba ba a gargada su Gurub din yan madigo a gargada su Gurub din yaya masu saba iyaye a tattara su maza masu cin amanan miji a tattara su barayin ma'aikatan gwamnati a tattara su malamai masu ci da addini yan damfara gurub gurub za a rinka tankada mutane ana yin jahannama da su a ranar tashin alkiyama wa yawma yusharu a'da'ullahi ila an-nar yun yuzawun Allah ya ce hatta idza ma ja'u har zuwa lokacin da za su gama hallara su gama isuwa ji Allah Allah ya ce shahida alaihim sam'uhu a wannan rana jinsu shi zai bada shaida akan su jinka shi zai bada me shi zai bada shaida akan su shahida alaihim sam'uhum wa abasaruhum haka gare su zai bada shaida wa juluduhum fatun jikinsu za su ba da shaida bi makanu ya amalu dangane da abin da suka sarce suna aikatawa Kunnan ka yana magana yana ya Allah ni akai amfani da ni na sauraro muryar karu wanda aka zina da ita ido ya ce ya Allah ni aka sa in kalle ta ni da ka bashi ni zan ya karanta Qur'ani yaki kallon Qur'ani mata banza ya kalla ya Allah fatar jikinsa ta bada shaida tace ce ya Allah ni aka sa in rungumo a jikina aka ɗamfara aka manna ya Allah ga matarsa ta aure ya barta ya je ya samu karuwa shaddar kasuwa ya zubar da kimata da darajata ya Allah ina karansa a gaban kayo a gaban Allah ranar tashin alkiyama shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun yayin da gaban jikin su suke ba da shaida akan su fatar jiki na magana kafirai a lokacin sai hankalin su ya tashi wa qalu li juluduhum sai su rinka fada wa fatun jikin su liba shahidtum alaina saboda bai za ku rinka ba da shaida a kanmu in za a tafi wutar ai tare da ku za a ci ke kafa da kike magana da ke za a tafi wutar kina ba da shaida kai hannu da kake ba da shaida da kai za a tafi wutar lima shahidtum alaina qalu gaban jikin su sai su ce da su an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay Allah da ke sa kowane abu ya furici ko yana so ko baya so shi ya tilasta mu dole mu magana a wannan ranar gaban jikinsu da fatin jikinsu su nake bada wannan shaida wa huwa khalaqakum awwala marra shi ne wanda ya halice ku tun karan farko wa ilaihi turja'un sannan ya zuwa gare shi ne za ku koma ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba larama alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira na'am إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وي وي إن بس قمت تاشي القيامة با ba ta ganin ga alama nan karare da za ta nuna musu tashin alkiyama gaskiya ne alam yarau shin ba su gani ne anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi mun sanya musu dare dan su samu natsuwa a ciki idan dare yayi dare idan ka fito cikin gari inda da ka san ana hada-hada sai ka samu babu kowa inda ka san da ana rikita rikita ta kasuwa sai ka samu babu kowa Ka kaga titina kamar an share gari ya yi tsit ko ina ya yi tsit ana mai ana bacci wannan bai yi kama da sanda za a busa kaho duk duniya kowa ya mutu ba kowa a duniya ba akwai kama tsakanin biyu ko babu kama akwai kama alam yaro an alnan ja'alna layla liyaskunu fihi ana nan cikin dare sai gari ya waye sai mutane su rinka farkawa saboda yini ya zo mai tafiya gona ya tafi mai tafiya kasuwa ya tafi mai tafiya ofis ya tafi mai tafiya harkokin yau da kullum ya tafi dan bos a kama hanya a tafi dan tireda a fito ka kaga hada hada ta taso saboda yanzu ga haske ya samu kowa yana kallo wannan hara busira wannan bai yi kama da kaman ga kiyama nan ta tashi ba ashe dare da rana bai yi kama da mutuwa da tashi ba wannan kadai bai isa ya sa kai da cewa kiyama gaskiya bane Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyin da Allah madaukakin sarki amma ga suwa liqaumin yu'minuna ga mutane da suke yin imani wanda bai imani sai ce to menene a ciki ai wannan ba matsala bace ai dama a samu dare a samu rana it is natural saboda bai san wa ake cewa Allah ba sai Allah ya ce mai a gaba da ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الله أكبر Allah ya ce wa yau mai yunfaku fi suri ka ambaci ranar da za a yi busa cikin kaho wallahi wannan ranar tana nan hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da za a yi busa a cikin kaho wanda zai yi busa ne mala'ika Israfil a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da Allah ya gama halittar sammai da kasai sai Allah ya halicci kaho bayan Allah ya gama halittar sama da ƙasa sai ya halicci wannan kaho sai aka danka wa Israfil wannan kaho aka miƙa masa shi mala'ikan da zai busa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Isra'il wato shi Israfil wannan mala'ika yana nan rike da kahon a bakin shi ya ƙura wa al'arshin ubangiji ido yana jira yaushe Allah zai ba shi dama ya gama shiryawa ya ƙura wa al'arshi ido abinda yake jira kawai a ba shi dama a ce busa yana busawa a riga an gama ba mu san yaushe Allah zai ce masa ya busa ba in Allah ya ce masa ya busa yanzu yanzu na akwai wanda zai ce kiyama ba za tsaya ba akwai wanda ya ce ana shi busawa cikin daren nan Allah ya ce ya busa duka an gaba akwai wanda zai ce bata busu ba akwai wanda isa idan yayi wannan busa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukin sarki ya ce fa fazi aman fi samawati duk wayanda ke cikin sama za su firgita sanazana wa man fil ardi duk wayanda ke kasa za su firgita sanazana Allah ya ce illa ma sha Allah illa man sha Allah sai dai wayanda Allah ya toge wato ya so ba za su zama cikin masu firgitan ba wace ce wannan butar malamai suka ce ita ce butar kaho ta farko wacce Allah ya bada labarin su guda biyu a cikin suratul zumar yace wani fika fi suri fasaika wa nufika man من samawati wa man fil ardi illa man sha'a نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يتي ونفخ في السور أكي بوساء تشنكه أنا أيوة نبوساء فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk za su faɗi su mutu in ji Allah sai dai wayanda Allah ya toge ya ce su ba za su mutu a lokacin ba wayanda ke sama mala'iku da wayanda ke ƙasa mutane da aljanu da ƙwari da dabbobi gaba ɗaya kowa zai mutu suka ce wannan nafkatul sa'iq din ita ce nafkatul faze wato firgitar da za a yi nan kowa zai mutu saboda firgitar firgita ce da za ta kece zuciya dan adam ya fadi ya mutu a wannan lokaci shine ma'anan fa faze amman fil samawati wa man fil ardi illa man sha Allah su wane ne wayanda Allah ya keɓance wanda firgita ba za ta kashe su ba daidai wannan lokaci malamai sun yi ta banganu da yawa wasu malamai su ce su ne 'yan matan aljanna da yaran da ke cikin aljanna wasu malamai su ce a mala'ika jibril da mala'ika mika'il da israfil da ainihin wasu takaitattun mala'iku wasu malamai suke sune hamalatul arshi mala'ikun da ke tallabe da al'arshin ubangiji su ne waɗanda ba za su mutu ba a daidai wannan lokaci amma duk wani dan adam da ke cikin duniya zai mutu a wannan lokaci wani a ofis zai mutu wani a kasuwa zai mutu wani a gona zai mutu wani a gidan giya zai mutu wani yana zina zai mutu wani yana luwaɗi zai mutu wani an gama shirya cuwa zai mutu wasu sun fita fashi da makami za su mutu wani a masallaci yana wa Allah sujada ya mutu wani yana karatun ƙur'ani. kowa yana yin wani abu na ibada ga Allah ko yana harkokinsa halin da ka samu kanka a ciki a daidai wannan lokacin za a busa kuma dole ka faɗi ka mutu a wannan lokaci kuma yadda ka mutu nan ya za a tare kai a ranar tashin alkiyama akan abin da ka mutu akan shi akan me akan abin da ka mutu akan shi akan sa za a tara ka duniyar ba kowa shaguna cike da kaya kantina cike da kaya bankuna cike da kuɗi titina cike da motoci ga babura ɗakuna cike da kayan kwalliya duka kowa ya mutu an koma ga Allah babu wanda zai amfani da su a ranar da Allah zai ce an ware kowa ya mutu yau ni zan ci gado da mai gadon da wanda za a gada duk san mutu waye saura shine kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan wa zai saura wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah zai ba duniya ba kowa a cikin ta har zuwa san da ya gada ba ba kowa a ciki sauran mala'ikun masu jibrilu su a juza karɓo ransu Allah ce mala'ika mutuwa ya saura ya kai kirga ce duk karɓo rayuwarsu in ya gama ce waye saura Ya baƙi a abdukan ba'if malakul maut ya Allah kowa ya mutu ba wanda ya saura sai bawan kannan nan mai rauni mala'ikan mutuwa Allah ya ce kai mala'ikan mutuwa ban ce kullum man alaiha fan ba kai ma shi naka wane mutum ita ma wata ran wane ita inji Allah ba kowa a duniya Allah zai bar duniya hasan da ya ga dama sun manufika shi ukura, sannan sai a sake tado wannan mala'ika mai busa kaho a ce ƙara busawa yana busawa fa idahum qiyamun yanzurun sai kaga mutane kowa na fitowa daga kabarbari kaburbura na kecewa kasa na farkewa mutane suna fitowa kowa yana dube dube sai inda zai tinkara ba a daidai wannan lokaci a lokacin ba kwamishina ba gwamna ba sarki ba mai martaba ba akaramakan Kallahu, ba his royal highness ba his eminence ba his excellency ba rana kuma duka an koma zuwa ga Allah ranan babba shine wanda ya bi Allah babba shine wa Allah ka ba mu iko yi maka biyayya Allah ka ji tausayi mu ka gafarta mana Allah ka ji kan ka ji kan iyayen mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira majalisin mu yayi babban bako yau za ku ga kusa da shugaban kungiya na kasa akwai babban daraktan majalisar agaji ta kasa wato injiniya Mustapha Imam City duk da bai shigo cikin uniform ba yana cikin farin kaya muna roko national director kaɗan miƙe tsaye ga gaban jama'a su ganka ayi kabbara shi national director ya mike muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wato jarumi ne zakakuri sosai da ya dade rayuwa suna hidima muna fata Allah ya karɓi rayuwa sai yana wannan aiki da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu <laughs>